منذ غرام دعا وفرق وطعبا ولو دعا لك فار بما يروم صعبا تبقى عليك عطاك بطا أما قوى لذلك الدنيا هذا ما يليم الدنيا ما يليم الدنيا عليك عطاك بطا فنادوا يتركت إلا يهابي وكبوني وأنس بابا كركتا والدباء أما من يتركت لكم دعا in ba a cewa halaka ta tuntunari don mutum duk ɗan tare na zai kai na kusa ba Mayar da buɗe za su farkawa ga rama alhalin suna ɓaiɓaiɓe da hada duniya da farka da farfarewa su za za karkata. Walau da rana ranar hakikaninta, la wallahi da ranar su ba za ta ɓaje láti oṣù bá bá àrùn láti oṣù bá bá gúpa lẹ́kàbá ọlá ẹ̀yà ìṣòrí nílá ìròyìn daga abin da suka mara. Kaza abin da na kutan ne na mutum fana wara, ƙari yanzu a yorin yana bayan masara'u, zurba na tubarkin kiri, a ba shi ɗaya a yaran kutan abinci, ba sai a fi ina tuwon da ina tuwon shekara. Ka ba shi ɗaya ire-iren tutar abinci لنفسد العيوة ديك بناؤها آية وقالوا كتا قريب قربي ورد وانجي في أنت عطاري بطة وفراء عند كل الشعب الغنية انت سيد الغنية كتكون الشعب كشعب وبطة <laughs> بما انه بناء عند الشعب da fada da da duk sai ya tattaɗa ƙura ce tashi da shi wanda yadda ya tsohon da mujajar da hu yau ne magana ce ga ta kayan ta kayi wa a rada ya damƙar da ya kawata hu koriyar ne abinda har damƙa su haka mara ta ga damƙi ka ya shi a damƙa su koriyar wanda wata abada ya يبتكنتي ملاوته على الشعبي ننقل وبرجانا يقول وتعبد يستخلصات حلاوته سنتعتني ولما لوكتن da aljama azul taron mutane wani an yi mahalo shi an tattar idanu ina ta haɗu da yi zuwa ga girgizawa ne ولقد تأخذهم تتبتلين يما بايا يطلب أن قدم مركبه مقاعد تابع على مقابله وانا تقول منه أن تكون جماعة الحالة يده من ضمن الحلول في سبيل الشوق الجمهوري فعمله فتحا يبقى فقد نفسه يفعل فيبقى يسير عن شيء هو يسير عن شيء الكلمات لبكيه wai wani mutum daga cikin mutane ya ba ɓaɓɓata majalar da haki shi a hannu ni sai da hidar da su ba ta yi na hudu abu zai da ƙala ya ce isirin haza fi na kafina isirin ba ha'ana ka juya wannan tuna ba ka da lokacin da za ka samar abu ka tunuka a ɗan wani abu a ta asiri sai ruwa a sha'arwa أو ما يدنو على رطرة الغضب عائم من حال رجل ai kana da talakawa ka lairama mata ma ba ka da mu abu zai da ya amsa adon da nan ga mutane mugamiyar al'adu suna bayan yadda zai amsa wa tsokan nan wanda na ya karkata mansiran suna mai wato anahun garurusu Allah ya haka da hari Allah ya yada dukiya Allah su tsari wanda ana yashi kai wa duk mai yi shari'u suna ban kwana da wanda ya rakai ba sai in kana son mutum suna gida. kana son hira ta kaji kaji kula ne sai da sahibar wato kula da hali ko ko kana kai a mutum ya rakai kaje kula ne na gode na gode sai da rayuwa ta tsara mutum abin da ya sa abu zai daga haka sai suna a gane da na da shi don ba a gane abu zai da ba yadda wani Allah ya shiga yi wa du'uman yin shayyaku suna zan kwana da wanda ya yi muna ba Allah ya ba'aru muna min wato mara'u wato godabo ne na koyo a godabo a mara'u hanya a kai ya fata koyo a laihe ga wanda ya kai in ka tafiya ka kuka na ba ka kalli ويسلمه kuma ya sayi man yarda ruwan da ya fi kasan yana shi ɗai an kafi bai da tsaya shi gani su lafin a aka koko a rama tsaya ba shi lafi ba da kayan da har da mara za ku zuwa zai kai kada a damar mahamsi ne ƙalar harasun na halal har da kan mai yamma ya ce fattala ku wuni ka sayi amma da sai rayuwar an harshi hannu ina mai kore jiki na gare in ya waiwaya hayan ka in ya tashin tsari Saka zo tunin bi da kare da karen ƙasa da husa a wunai in ya tashin ɗan hannun ƙasa. Amma wannan haifu da ayan hanyar ta inda ba shi gani na. An tantara ila ba za ta muna nan muna tafiya sai da ya kai da zuwa wani korongo ban samu hanyar mutane. Ina cikin kogon na alaƙa rarrakin. Ko? babu sai ya suna yiwuwa ana da ranar a kan ni rautuna ban nufin nuka wanda bai da hattaka ya shige cikin kogon ya ba an hantu wani goshin ɗan takanta bai sun rasa ba hana hana alaihi ya ba su ɗaunin tuttuka gwargwadon da dukkan ya yi kirta ka shi ne. Wata sanar jilai sannan ya wanke ƙaura wune daga da shi هجمت عليها من يستعدون فأجدتها فأجدتهم وجفرتهم وهذه هنا دولة كدولة مثل ميز دولة على ناصري على هوز أقل وطني وتنافع فموز من غرفات السماء فوجدته في الكشف معاليا يا الجولة كدولة متعقلا مع مخرع في الله فهو تدخل مثل ما مجح لله مثل ما أنا مجح لله مثل أنا معاليا كيف مجح لله متعقلا ايه wannan to suna ne wanda ya san kamar ka zanna daura da daura yake wizin ga wani almajiri Allahuzin sanuri sun kewaye a kan wata ne Allahuzin a kan wata masa sanudin wanda an tsanin mutu da warasa abdula wajen da tare ne a nizin ban da tafiye وطلالة ما هابية نبيل عامية نبيل وتنبوي هي النبيل في أجمل وطلالة ما تنع تنع تعتنى لما يرسل أنك تناسك أنك والسنا من جدع فيها أتلت للرسالة رسول يا حالا يا كوالا أي أخوان لك حضرتك يزحقنا الله بارك kai wa kalmar wa'azi amma da imamu mai adalka ba ma iyaruka wa gina basiri in zaruka ba ma iyaruka ba ma lahada masiruka ba ma iyaruka ba ila lahada masiruka ba ma iyaruka kai wa yanzu kake da kana kana jira kana ba ha Allah ma hadarka wannan ita akkum lalle ita ina kai saurara إذا فعلت هذا من محمد وتأمت لك على الجربة الحنكي تبرك عبد الحمد تبرك إلي النور تبرك إلي النور أو تذكر بذرة بذرة بذرة يلي النور بذرة وكان إليك أي زمن يبي يبتو بلتو من الكائن الذي يرسل الرسل لم يزل يقص الرياح من إليه سمع على يديها حتى هم أن يطرح عليها أن يزيد الرسل في ناس تكبرك يزيد الرسل في دمك بل ما أهل النار لو تند جوتا جسبتي أنا مش درسك يا وترى على قرآن أن أجي ليك يقبل لبثت الهوية تحيي الهوية ورجعت في الدنيا